'Yan Najeriya sun jima suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro kuma har yanzu suna kokawa akan yadda matsalolin suka ƙi karewa sai haddabar jama'a suke yi a sassa daban-daban na ƙasar. gwamnatin tarayya in ba cin amana za ta yi ba don Allah ta taimaka mana wallahi muna cikin mugun hali gonakin mu muna suna son noma wallahi ba su zawa gare mu muna da bukatar mu taimako ko nomi waɗanda a saurawa wallahi daji babu bai zuwa ko gode iya ko gode bai kai kokarin ketara gana haka ga sunan kwanciya hankali shi kasan mu yanzu babu shi wallahi da dare ba mu kwana da rana yau gashi yanzu mutane ba su da kuɗaɗe hannunsu gashi ana cikin yanayi na aikin daji don Allah don annabi muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su waiwaye mu yan akwai yiwa a karo mana jami'an tsaro a ɗayan bangaren kuwa mahukunta sun jima suna cewa suna bakin kokarin su wajen magance matsalolin duk da yake har yanzu matsalolin ba su kare ba amma kuma wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba kamar nasarar da jami'an tsaron 'yan ƙasa suka samu a jihar sokoto ta damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane mai suna alhaji kwere kwamandan rundunar a sokoto muhammad sale dada shine ya jagoranci aikin na kame barawon mun samu kama alhaji kwere wanda mutum ne ya tsabibi kwarai da aniya tunda yana iya bacewa at any time farkon zuwa na watan farko da na zo garin nan mun kama shi amma kuma ya bace mana so yanzu dai Allah ya taimake mu an karya kwarin nasa kuma yanzu yana hannun mu dan lokacin da muka kama shi shi kansa yana mamakin ya kai muka iya kama shi a yan uwansa sun kira mu a waya suna mana tayin za su ba mu miliyan goma mu sake shi to muka iya dabaru mun nuna musu cewa su kawo to wanda sun kawo za su ma kama su za mu yi da kuɗin gaba ɗaya to ko sun gane ne ko menene har yanzu ba su zo ba shi alhaji kwere magana ta gaskiya mutum ne wanda yana da yara sama da kam ɗinsa da sama da biyu a daji ah, kuma mutum ne wanda shi baya najeriya kaɗai yake sace-sacen nasa ba niger da wasu sauran ƙasashe na afirka nan da ke kusa da muri suna yaransa suna shiga suna aiki shi yana zaune kawai sai dai su kawo masa returns ɗin shi duk da yake wanda aka kama yaƙi aminta da cewa shi jagoran barayi ne amma dai ya amince da cewa ya saba cin kuɗin satar mutane buba ya taba bani dubu ɗari ya ce kuɗin da an kayo sata ya ce an taba sata mun taba sata mutum an ya ansu kuɗi ya kawo min dubu ɗari to sai dai wanda aka kama su tare mai suna buba ya ce sun jima cikin wannan ɗabi'ar ni tsakani da Allah wannan a shekarun baya shekara biyu da rabi yanzu na kinshi kaina cikin wanga mugun hali aikin nashi na irin kidnapping nan. Masana lamura tsaro a Najeriya sun jima suna tsokaci akan yadda ake kama masu laifi amma ba a hukumta su. Abin da ma yasa na tambayi kwamandan rundunar ko suna bin karar waɗanda suke kamawa har a yi musu hukunci domin kar kokarin su ya tafi a banza. Insha Allah, insha Allah muna da akwai manya-manya da dattawa na ba sa jin daɗin abubuwan nan da suke faruwa kwarai da gaske. kuma wallahi suna bayan mu suna ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari ganin cewa duk wa'anda muka kama ba a fitar da su ba insha Allah kuma suna nan suna mana wannan kokarin matsalolin rashin tsaro dai sun da baibaice sassan Najeriya sun daidaita yankuna tare da kasarar jama'a duk da yake mahukunta na kokarin samun bakin zaren warware wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya